Karfe 5 da minti 45 Isidio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutane Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. Tsaron 'yan jarida a wuraren da akwai tashe-tashen hankula shine taken taron horo na karo na uku da Fondation Irondel take baiwa 'yan jarida a babban birnin Burkina Faso. Jami'an polis na gunduma dogon dutse a yau da safen nan sun gabatar wa hukumomin yankin gungun barayi masu safarar miyagun kwayoyi. A rahoton muna musamman a yau zai mayar da hankali ne kan taro bisa sha'anin shige da ficen makiyaya a yankin yawo da kuma tafkin Chadi. Tun zuga labarun dalla-dalla, ‘yan jarida 25 ne na ƙasashen Afirka daban-daban a wannan satin suka kasance a Waga wagadugu babban birnin burkina faso inda suke ɗauka wani horo a karo na uku a kan maudu'in rigakafi a kan musgunawa da kafafen yada labarai wanda fondasan irondel ta shirya ana baiwa 'yan jarida horon ne a kan ƙarfafa tsaro a yankin da akwai tashe-tashen hankula walter mulundi mai ba da horo ya yi wa fadel alu ƙarin bayani

da kuma kariyar kayayyakin sadarwa ya waje ba ya sami kayayyakin da za su kare shi amma ba a rasa hadari ta kowane hali garuruwan da ke shimfiɗar kogin da'irar musamman mai nusurwa sun fi fuskantar haɗarin rashin tsaro waɗanda suke fama da hare-haren 'yan ta'adda sai dai a lokacin baya-bayan na an yi la'akari ana samun dawowar zaman lafiya a yankin sai dai akwai matsalar rashin jami'an kiwon lafiya masu kula da al'umma a wannan yanki sharifu kolo-kolo wani wakilin al'umma ne na yankin a hirarsa da mama idrisa yanzu dai gaskiya wurin namu alhamdulillahi lahiya ta zo watanni bayan nan har tare da prefe da mayar da sarki da sauran ma'aikata na gwamnati mun je mun jiharci garuruka kamar su gadori su tam su budum mun kewaya su da kansu sun gani alhamdulillahi harakoki sun fara tahiya yanzu dai mutane akwai masarorin da suke fuskanta musamman ma yanzu a ce ta fannin kiwon lahiya yau a ce wani ko bai da lahiya ko wani rauni haka yanzu ban mu da likita wanda zai yi ma maganin gaggawa sai dai a samu mota a yi evacue har zuwa maini muna jawo hankalin gwamnati da kungiya masu zaman kansu kawo muna talle bangaren kiwon lahiya su tausaya ma wannan mutane mutane na suna cikin halin kunci yau shekara ina cewa wajen takwas ba su san ina ne gwamnati take ba A yau ne jami'an polisi na gundumar dogon dutse suka gabatar wa hukumomin dogon dutse waɗansu gungun mutane tara da suka hada da barayi da masu sayar da miyagun ƙwayoyi da suke safara miyagun ƙwayoyi a birnin dogon dutse daraktan jami'an polis na gundumar dogon dutse kwamishina abdullahi ya yi wa aliyu bawa ƙarin haske Eh, Gungun 'yan daban na kunshe da mutum tara da aka ɗora ma nauyin kai hari da makami da daddare da babura sun farma wani shago inda suka yi awon gaba da asusun cinikin mai shagon. Nan take mun sanar da jami'an da ke aiki da ke tsaron wurin biyan takardar wucewa uh, da kuma suka sanar da jami'ai masu uh, sintiri. Masu sintirin sun musu kwanton barna 'yan fashin sun bar uh, babur da rabin abin da suka sato domin su tsere. Daga baya binciken ya taimaka wajen kama kama yawancin 'yan daba mutum uku bisa mutum hudu aka kama kuma lokacin bincike an gano kwaya kilogram uku da dugu da biyar na tabar wiwi fashi da makami har kullum na da alaka da miyagun kwayoyi da kunga mutane suna sata da kwarewa to akwai kwaya Wuraren aikin noman shinkafa na Difa suna fuskantar tsuntsaye masu cin albarkatun gona duka da ƙoƙarin da ma'aikatan noma suke yi na feshe. A cewar Jalo Malam Ari shugaban ƙungiyar masu noman shinkafa a Difa, lamarin ya yi matuƙar tayar musu da hankali a hirarsa da Gidi Abdulrahman. Kwanakin baya tsuntsaye sun dame mu, mun shigo radiyoyi duka mun yi magana, kuma hal yanzu dai tsuntsayen akwai su, amma a bisa ga da kaɗan ya rage, amma tsuntsaye akwai su. wanda alhamdulillahi duk wanda ya tsaya ya tsare ya tsare ya karu amma wanda bai tsare ba fa akwai gonaki da naga sun tsaya sun tara shi akwai wanda suka tattare sun yanke sun buga sun kawo gida akwai wanda suka yi dashen baya akwai wanda suka yi dashen baya dan ya takan ma akwai wanda ma ba su fara kai ba don kenan a yanzu dai akwai gonaki ana nan ana aiki kuma tsuntsaye suna nan suna yi oh feshi magani sun yi ta yi amma yanzu sun bari gaskiya sun yi bakin kokarin su gidan gona Farashin cimaka ya yi matuƙar tashin goron zabo a wannan shekara a birnin Kwanni, inda buhun dawa da ake sayarwa a jika goma sha takwas yanzu ya kai jika ishirin da bakwai. Masara da ake sayarwa jika ishirin da ɗaya ishirin da biyu yanzu ya kai jika talatin da shida. Yahaya mai dusa ɗan kasuwa a birnin Kwanni ya ba da hujjojin hauhawar farashin cimakar ga abin da yake shaida Asuman Musa Arzika. masara da a jika 21 da biyu an ka kai muna tsuwa muka sayi ta jika 26 muna tsuwa tana jika 26 to yanzu ga masara jika 36 ƙarin jika goma to kaga abubuwan ni dai rabina da ingatiyan masara ta kai 170 gaskiya na manta a rayuwa lokaci ne mai yawa abin da kololo ta mutane ma mu da su muna ta muhawara 110 120 tun yi wanda wani wanzu sai kaga mutum ya zo wanda ka sayan tiya sai kaga ya zo ya ce ka bashi marba kaga ba daɗi tunda mutumin nan ka san abincin nan mai sayan tiya ya sai marba ko ya sai marba da rabin marba to kaga dai ka san dai ba za a ci a wadata ba karshen tiyan nan maneji ne ake yi ba ta wadatar suwa yadda ake dan su tunda abin da ya sa mutane ke son wannan tuwon masara ko na dawa saboda a samu a hidda na kari da swafi eh wanga al'amari na wanda ya zo daga ubangiji kuma muna fatan Allah shi kawo saukin shi A cikin tsarin yaƙi da gurgusura hamada ɗimbin ekoki ne a gudu Mariya za su rabu da wata ciyawa mai suna fataka. Ana gudanar da wannan aiki ne a ƙarƙashin shagorancin ƙungiyar Majalisar Matasa na Gundumar haɗin gwiwa da ma'aikatar mahalli da kuma hukumar HACP da take tallafawa a wannan fanni. kaftin Hassan mai na ma'aikatar kula da muhalli a gudumariya ya yi wa Mahmudu Madu ƙarin bayani. wani aiki ne wanda muka samu da tallafin wata kungiya ta gwamnati wata wata da kasar lafiya za a hudda fataka wuri ne wanda fataka ya mamaye kuma bayan an hudda za a watsa ganga inda kamar halaman tudu yake tasowa kuma a watsa irin ciyawa don a kare hamada aiki ne wanda matasa ne ya shafa illan shi dai kamar in kulura a jikin shi ada kuma nono wanda nonon nan shi kuma ya da wani dan sinadari wanda yake ana wani ciyawa wata jikin nan sai ganin shi inda yake da shi shi ya yi yaduwa wuri wasu ciyawan ba su samu damar siya kuma shi nan da nan ne da yake irin nashi cikin wani abdiga yake kuma abdiga nan daga yawa wuri diya yake tafiya iska sai kai shi nan nan sai ya amshi wuri ciya kuma halu da wai bas din shi bai amfani ga dabba iya hana wani ciyawa wani zai amfani ya fito da shi don a sa irin ciyawa kuma sai wani ciyawa ya fito daban a wurin insha Allah eka 70 ne za a aikata duk gaba ɗaya matasa 365 ne to a cikin kashi 100 mata kashi 60 ne 40 maza Tun jiya shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohammed ya kasance a cikin yankin jihar Tawa inda yake gudanar da rangadin aiki na kwanaki uku. Shugaban ƙasa ya ƙaddamar da kamfanin siminti na Tambas Gishiri, wanda dangantaka China da Nijar suka gina da ya ci makudan kuɗaɗe da suka kai miliyar 259 na sefa. Sai mu saurari jawabin ministar masana'antu Salamatu Guruza Magaji tare da Idrisa Adam. Jihar Tawa na ɗauke da dukkanin sinadaran da ake haɗawa wajen sarrafa siminti, musamman waɗanda ake ce makalkiyar da gyps, wanda hakan zai sa a ninka kamfanonin sarrafa siminti. Shi kamfanin CBM kamfani ne mai zaman kanshi mai aiki da dokar ƙasar Nijar, wanda an girka shi ne a shekara ta 2021, wanda yake fitar da ton miliyon ɗaya a kowace shekara. Hakan ke nuna idan komi ya tafi daidai, akan fitar da ton miliyon ɗaya da ɗari shida da hamsin a jimilce kenan kowace shekara idan aka hada da wanda malbaza ke fitarwa domin bukatar kasa wace ita kuma an kimanta ta akan miliyan ɗaya da ɗari biyu kenan kowace shekara jarin da aka zuba kuma yakan iya kaiwa miliyar ɗari da hamsin da tara na sefa saboda kuma aikin ya tafi daidai an kafa tashar lantarki mai amfani da gawayi wace karfin ta kan kai megawat talatin sai kuma wata hanyar fitar da ruwan sha da aka kafa ita ma Hello. Babbar sallar makiyaya ta lasar gishiri tana ƙara kusantowa ingala yankin jihar Agades sai dai hukumomin yankin da ke shirya wannan sallah suna fuskanta matsaloli ciki har da rashin tsabtar ruwan sha. Mataimakin magajin garin Ingal na biyu Ahmed Musa Nunu ya buƙaci hukumomi na ƙasa su yi musu famfunan murtsatse domin karɓar baƙi ga abin da yake shaidawa Ahmed Fela. Sallar lasar gishiri ba sallah bace ta ƙasa kaɗai, amma sallah ce ta dukkan ƙasa da ƙasa. 'Yan kallo suna fitowa daga Amurka, wasu daga Turai, akwai kuma ƙasashe makwabta kamar Najeriya, Algeria, Libya da Mali. Mutane kimanin dubu uku zuwa dubu biyar suke halarta a kowace shekara. Sallah ce babba, idan kuka tattara jama'a haka, to dole sai kun kula da abincin su ruwan da za su amfani da su, har ma kuma da tabbatar da tsaron lafiyarsu, musamman ma a wannan lokaci. lokaci na matsalar tsaro. Ingal na da matsalar ruwa dalilin kenan muke kira ga gwamnati da ta warware wannan matsala tare da yin rijiyar ruwa domin wannan sallah da ke hada mutane da dama. Ya kamata a kaucewa waɗannan mutane wannan matsala da haka muke kira ga hukumomi da su yi mana rijiyar janyo ruwa. Ta haka al'ummar Ingal za ta sarara kuma da bakinmu domin sallah ta gudana ba cikin matsala ba. Ƙungiyar zumunta ASE wacce ta kasance zakara ta farko a matakin lig na farko bayan shekaru takwas yanzu ta shiga cikin shahararrun tagogin 'yan wasa yayin da ta yi nasara a kan Espoir FC ta zandar da ci uku da ɗaya a ƙarshen kwambala Espoir FC ta Zandar ta kasance ta goma sha biyu yayin da ta shiga cikin sahu na musamman sahu ɗaya da gs ta tawa da kuma jangwarzo fc ta maradi wanda tuni suka gama da su abin tuni espoir fc ta bata taba koma baya ba tun a shekara 2016 To yanzu sai mu na musamman goma ga watan jiya na wannan shekara a yawunde babban birnin kamaru aka gudanar da wata muhawara ta ƙasa da ƙasa irin ta ta biyu na ministoci bisa dangantakar shige da fice musamman na makiyaya mahalarta taron sun buƙaci a daidaita wannan al'amari a wannan fanni bubaka alzuma sakataren ƙungiyar manoma da makiyaya na ƙasar Nijar ya yi wa mama'ada ƙarin haske Haɗuwar ta sanya a gabanta shige da fitan makiyaya tsakanin ƙasashe na shiyar Semak na Sediyawu da kuma na yankin Sahel kaɗan da kuma yankin tafkin Chadi domin filaye da ke da amfani guda domin masu shige da fice da suke barin ƙasashe bisa la'akari da lokaci da kuma ratsa wasu ƙasashe kuma su yi kwanaki cikin wasu ƙasashen kenan ga wasu wannan shige da fice na makiyaya barazana ce ta tsaro ga wasu wannan shige da fice na kawo barazana kan dazuzzuka akwai matsaloli da dama gaskiya da waɗannan mutane suke cin karo da su cikin shawagin su ko su fada cikin wuraren da aka kiyaye da ba su da labari inda kuma wani lokaci domin babu burtalan da aka tantance da za su ratsawa wasu su kuma suna cikin barazana ta dalilan ayyukan manoma wuraren su ma suna cikin barazana ta dalilan ayyukan noma cikin ƙasashe daban-daban haka kuma akwai wannan barazana ta tsaro da ke sanya wani lokaci dole sai makiyaya domin kaucewa fadawa hannun kungiyoyin ta'addanci ko kuma fadawa cikin filayen yaƙe-yaƙe tsakanin kungiyoyin ta'addanci da sojojin ƙasashe daban-daban. Me yake ingiza ƙasashe suna ɗare-ɗare dangance da wannan batu na kai da kawo makiyaya? Uh, Akwai duka matsaloli yadda wasu ƙasashe masu karɓar baƙin suke kallon wannan shige da fice na makiyaya ga wasu shige da ficen na kawo matsaloli alhali ba da jima ba ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka sa hankali kan wannan aiki alhali kuwa tun fil azal shige da fice na gudana ta wani halin kwanciyar hankali amma tun sanya hannu na wasu masu ruwa da tsaki na waje wannan batu suke son su canza mishi wani tsari na wani salon rayuwa na kowa akai-akai abu mai sarƙaƙiya. Menene alfanun kai da kawo makiyaya? ya taimaka wajen kare muhallin halittu tun shekaru aru-aru ya karfafa musanya tsakanin al'ummomi ta fuskar al'adu gaskiya wani makami ne na dunkulewa da za a iya yin amfani da shi domin gaskiya kawo zaman lafiya da kuma ba da gudunmuwa wajen warware wasu matsalolin yaƙe-yaƙe ƙarshen labarin kenan a kasance lafiya